barka mun sake haɗuwa wajen masallacin masallacin juma'a na profesa ya gwamnati da ke ana unguwa a kila a jihar sokoto inda muke karatun littafin sahihu sahihu muslim a kowace ranar juma'a da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna da cikin kitabun talaq za mu tashi babun kibarin iddatin mutawaffa an ha zaujuha wannan shine karatu na ɗari da tamanin da tara الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تشب أن وضعت حملها بعد وفاته أربعة أشهر وأشهر قالت خبيئة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأبتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بداني قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر باب الإباء التي المتوفى عنها زوجها باب من مدنة أكان آري وإدى وجبه تيارة سيطان وغيرها وتتع غير متوفى عنها زوجها غيرها بوضع الحمل da ajiye ciki yanzu idda mun san wadda aka saka iddata menene iddata na wata uku da kwana goma min aina na ka hau a wata uku wata babu wata uku ba su ne kaji kaji ya kuma a tare da ya jini uku da ka tsalata ta koro ko wannan jini uku in cikin wata uku suka zo shi ne mafi yawa in sun zo cikin wata biyu yayi in sun zo cikin wata goma yayi ko lokacin jini uku suka zo sai ta wadda mijin ta yarda su ita kuma ita ce za ku wata hudu da kwana goma to dukkaninsu kaga almutawaffa an na zaujuha wadda mijin ta yarda su wa gairu ha ita ce wadda aka saka hmm. dukkaninsu suna karewa da wabba ilhamni da aji ciki zaka idan mace na da ciki aka sake ta da ta haihu shi ya tsiddanta zaka in cikin ta wata ɗaya ne ba ta haihu ba sai bayan wata takwas lokacin ta gama ita, in cikin ta wata tara ne aka sake ta yau ta haihu gobe ta gama ita, to haka ita ma wadda mijinta ya rasu ita ma haka yau za mu karanta wadda mijinta ya rasu ita ma haka ne. إمام مسلم وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه وأبا بنيه عبد الله هو عبد الله بن الحارث بن كما قال عبيد الله ubaidullah shi ya yi ta wuce bai dan malam abdullahi ya wuce mu tun da muka fara muslim da sai yau babare ke ko ya wuce mu kana tuna ya sai tsaye ubaidullah bin abdullahi bin utum anna abahu kataba ila umar bin abdullahi bin arqam az-zuhri ya'muru an yadkhula ala bai bint al-harith baban shi ya rubuta mai cewa ya rubuta zuwa ga umar bin abdullahi al'arƙamu da ke sahabi ne cewa ya shiga inda su Subai'a al-Aslamiyya Subai'a bint al-Harith al-Aslamiyya fa yas'alaha an hadith fiha amma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina taftatu cewa ta faɗa mai hadisin ta abin da ya auku da ita lokacin da ta nemi fatawa Annabi sallallahu alaihi bayan mijinta ya rasu فكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن Sai ku ya يقول mai انسى watan bayan ya tambaita ya ce da aka ce rubuta ansa anna subai'ata akhbaratu cewa subai'a islamiyya ta bashi labari annaha kanat tahta sa'd ibn khawla cewa ta kasance tana auren sa'd ibn khawla wa huwa fi bani amir ibn lu'ay yana cikin bani amir ibn lu'ay shi mijin take nan wa kana mimman shahida badar yana cikin wanda suka halarci yakin badar فتوفي عنها في حجة الوداع hamilu حامل ya rasu bayan ya fita zuwa hajjacin wada ta kuma tana da ciki sai ya rasu balantan shab an amla amlaha ba'da wafatihi bata daɗe ba bayan rasuwa ta sai ta haihu mata ta'allat min nifasiha lokacin da ta gama jininta na na biki tajammalat lil qusabi sai ta yi kawa domin masu zuwa neman ta fada fada alaiha abu sanadi ne bini ba kake sai abu sanadi shigo inda take ya rashin yin min bani abdidda ya ce ma ni a raki mata jammila me ta ne da kini kawa la'allaki tarjinan ne ka zai yi kina tsammanin za ki yi aure ne in naki wallahi ma an ci ta bora alaiki arba'atu ashirin wa ashara ya ce wallahi ba za ki yi aure ba sai kin yi wata hudu da kwana goma a yi su bai ake mai falamma qala li zalika lokacin da yace me haka jama'atu alayya thiyabi ina amsaitu da yamma sai ni tattara tufati na ni saka fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa sa'altu an zalik sai ni zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka ne fa aftani bi anni qad halantu ina wa ba'tu hamli sai ni fatawa cewa na riga na zan halal na yi tahlili na cikin takaba lokacin da ni haihu wa amarani bitta zawiji in badale ya ce min in yi aure idan na gara in yi aure alamun shahabin ibn shahabin zuhu ya ce fala a rabatan an ta tazawwaja hina wa ba'at ya ce ban ganin laifi ta yi aure lokacin da ta haihu mm. wa in kare fi damiya ko tana cikin nifasi ne mm. gaira annahu la ya karabu ha zo hatta ta sai dai mijinta na biyu ba zai kusance ta ba sai ta yi sai ta yi sarki ba zai kusance ta ba lokacin da nifasi wanda yake wannan sananne ne lokacin take jirin jiki don haka wani hadisin sai ya nuna nuna cewa yana halarta da mace tana gama iddata wajen mijinta ya rasu da ta haihu ta ma da ta haihu ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahunna haka wannan ulatul ahmali ya danganta ya kunshi wadda mijinta ya rasu da kuma wadda mijinta ya sake ta. Ayi, bismillah. Kwala haddasa Muhammad Gunnar Musanna al’adabi, kwala haddasa na Abdul Wahad, kwala sam'itu ya sa'idin, kwala asibara Sulaiman Gunnar Yassarin, an na a Salamata bana Abdul Rahman. وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة رضي الله عنه وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا قريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج إمام مسلم يتشي حدثنا محمد المثنى الأنسي قال حدثنا أبو الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وانا يحيى بن سعيد ولي يحيى بن سعيد آه. أحسنت أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف كينان da shi da Abdullah bin Abbas suka haɗu inda Abu suna tattaunawa cewa idan mace mace ta yi nifasi watan ta haihu bayan mijinta ya rasu da ɗan kwanaki mai hukuncin ta fa qala ibn abbas iddatuha akhirul ne. abla bin abbas ce iddata ne mafi tsawon mudda guda biyu kun ka kun fanci akhirul ajlaini ne shi ne yanzu mace iddata gida da ta kasu gida biyu ko dai in wadda aka saka ce ko dai jini haka ne ko haihuwa in wadda mijinta ya rasu ne ko wata hudu da kwana goma wallazi ne yatawaffawna minkum wa yazruna azwajan yatarabbasna bi an anfusihinna ta ashhurin wa ashra kaga wata hudu da kwana goma ko to sai ko kuma ta ajiye cikinta, in mai ciki ke kuma wa ulatul ahmali ajaluhunna an yabana hamlahunna to yanzu ko dai wata hudu da kwana goma ko kuma ta haihu sai abdullahi ne abbas ya ce shi yana ganin iddarsa shi ne mafi tsawo daga ciki mun fahimta shi ne asul ajilaini shi ne mafi tsawo daga ciki za ka yanzu in ta mijinta ya rasu yau sai ta haihu gobe yana ganin iddarsa kwana nawa ne wata hudu da kwana goma shi ne mafi tsawo ko in kuma mijinta ya rasu yau sai kasance ciki wata ɗaya ina ganin menene iddarta sai ta haihu zaka shi Abdullah bin Abbas ce shi na ganin mafi tsawo cikin su zaka duk wanda ya fara zuwa ba shi bane in kun gane zaka kin haihuwa ta fara zuwa bayan wata daya ci ba shi bane sai wata uku da kwana goma in wata uku da kwana goma yanzu zai ce to ai akwai ciki sai abin nan har yanzu akwai wasu mazhabobi suna bisa wannan fatuwa zaka sai suka yi haka kala Abu Salama kad hallat shi kuma abu salama ya ce a'a ina ganin nikan ta ta ta sauka faja'ala ya tanaza ali dalika sai suka dinga tattauna wannan fa kana abu hurairah ma gama abu hurairah suke sai ana ma abni afi ina tare da ɗan ɗan uwana abu salama ina ganin cewa in ta haihu to shi kenan iddata ta abin nan fa ba a su quraiban maulab ne abbas sai suka aika Quraib da antaccin bawa Abdullah bin Abbas ila ummi Salma ta yasaluha an zalika inda ummi Salma mata Annabi sallallahu Sallam, ya tambaye ta haka faja'ahum fa akhbarahum sai ya gaya musu anna umma Salma qalat dana ummi Salma ta ce inna subai'at al-aslamiyya nufisat ba'da wafati zawjiha bi layalin in daruruka haka yan kwanaki kadan fa inna hadha zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ambaci haka ga annabi sallallahu fa amaraha an ta tazawwaja sai ce ta yi aure ka kwata kwata abinda Abu Hurairah da dakhaltu ala ummi Habiba zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi abuha Abu Sufyan fada'at ummu Habiba bi tibin fihi sukra khaluqun aw ghayru fadahanat min fadahanat minhu jariyatan ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد, تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جهش حين توفي أخوها فدأت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أقنت هلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إهداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت دخلت حفشا ولبس الشر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتبتض به فقل ما تبتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتؤطى, فتؤطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب أو غيره و... باب وجوب الإحجاج في عدة الوفاة بعد ما مغنى أكم وجب شن تكبا عدة تموتوا wa tahrimihi fi ghayri zalika da haramcin shi ga abinda ba idan mutuwa ba illa salasata ayyamin fi wato wannan babin zai muna magana cewa yana wajaba ga mace ta yi takaba takaba wani abu ne kari akan idda takaba shine kasance ba ta sa turare ba ta sa tufafi masu kyawu ba ta sa kwalli ba ta shafa mai mai kyawu duk wani abu da zai sa ta yi kawa ya kasance ba ta yi to wannan yana haranta ga mace yana yana wajaba ga mace ta yi amma ga mijinta in ba ga mijinta ba to duk wanda aka wa rasuwa kowa na ka yarda su ba ka wuce kwana uku cikin wannan yanayi kaga yanayin jimami da yawa da kowanka ko sa tuwa komi ka daina saboda jimami amma wanda aka yi marasuwa ya tsaya kwana uku cikin irin wannan jimami bai da matsala ya kasance yana jin rasuwa sai yana jin damuwa a kwana uku amma da kwana uku sun wuce shi kenan in ba mace ba ga mijinta ita za ta yi wata hudu da kwana goma imamu muslim ya ce wa haddathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an abdullah ibn abi bakr an umayd ibn nafi' an zainab binti abi salama Zainab binti Abi Salma ita wuce wannan hadisin daga matan Annabi sallallahu guda uku da Ummu Habiba da Zainab bintu Jahsh da Ummu Salma duk uku. Annaha aqratu hadhihi al-ahadith ath-thalatha ta bashi labarin wannan hadisan guda uku. Qala qalat Zainab Zainab binti Abi Salma tace دخلت ala ummi Habiba زوج النبي صلى الله عليه وسلم ناشد عند أم حبيبة ما تأى النبي صلى الله عليه وسلم tufiya abuha abu sufiyan lokacin da mahaifinta abu sufiyan ya rasu fada at ummu habiba da izin fihi sufra sai ummu habiba ta ce a kawo mata wani turare da akwai fatifat akwai sufra ciki a kawo mata ta shafa khaluqun wa ghayruhu turare ne irin wanda aka hada aka hada da abubuwa na turare kala kala fadahanat min jariyata sai ta wa ta shawa mota yarinya shi abinda ya rage umma masat bi arbaiha sai ta shafa mu da mutsanta abinda ya rage na turare sun makalar sai ta ce wallahi ma yi da min haja ta ce wallahi ban da bukatar turare mahaifinta ya rasu bayan an yi kwana uku ta ɗauku turare ta shafa mota yarinya da aka da ita sai ta shafa ga da mutsanta sai ta ce ba mu da bukatar turare gaira an yi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu alal memba. sai dai naji annabi sallallahu yana faɗi akan mimbar ya ce la ya illu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bayan halatta ga wata mata da ta yi imani da Allah da ranar lahira tuhiddu ala mayyitin fawqa salatin sai ta kaban wani mamaci fiye da kwana uku illa ala zaujin sai akan mijinta arba'ata ashirin wa ashara za ta yi mai takaba wata hudu da kwana goma yanzu aka ba mu labari zainab bintu abi salama ta ji wannan hadisin na farko ya kare daga wata ji shi daga ummu habiba sai na biyu karar zainab zainab ta koma cewa kun madakaltu ala zainab binti jahash sannan ni shiga inda zainab bintu jahash hina tufiya akuha lokacin da dan uwanta ya rasu fada'at bi tibin fa massat minhu ita ma ce a kawo mata turare ta shafa thumma qalat ta tace wallahi ma li bi tibi min haja tace wallahi ban da bukatar turare kamar yadda wata ce ummu habiba da ko an yi samitu rasulullahi sallallahu alaihi ya yaqulu sai dai naji annabi sallallahu alaihi yana cewa alal minbar akan minbar yana cewa la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira tuhiddu ala mayyitin fawqa salatin kai ta kaba ga wani mamaci fiye da kwana uku illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara sai dai in mijinta ne wata hudu da kwana goma mun ji ummu habiba mahaifinta ya rasu ita kuma zainab bintu jahash dan uwanta ya rasu dai haka qalat zainab hadisi na biyu kenan na na uku qalat zainab hayar da zainab bintu abi salma tace ta ummi na ji mahaifiyata ummu salma ta kulu tana cewa جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتما تتازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكيتشي يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها إياتا مجنتا يا رسول وقد اشتكت أينها إذن تكتشيو أفا نقولها مسامة فلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سالم يبكي آآ كذا أساعد marratayn aw thalatha so biyu ko so uku kullu zalika ya la duk lokacin ta tambaya yace kada a sa Tun qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma ne fa kawai aka ce ta tsaya wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyyati tarmi bil ba'arati ala ras ɗaya ku ta kasance lokacin jahiliya tana yin jifa da kashin dabbobi bayan an cika shekara ɗaya wata al'adar su ce a lokacin jahiliya idan mace ta rasu za ta shiga cikin ɗaki ƙarami ta rufe kanta ya kasance cewa da dauda mafi muni cikin tufafinsu za ta sa ya kasance cikin dauda kata-kata-kata ba ta komai sai shekara ɗaya ta yi in shekara ɗaya ta yi a kawo mata dabba wata dabba ta yi tsarki da ita sai dabba ta rasu sannan ta ɗoki saboda warin da ta tara a gabanta sannan ta ɗoki ta ɗauki kashin dabba daidai lokacin da kare ka wucewa ta jefa tana nufin wannan ba komai ba ne a tsayin gani a haƙƙin mijina a shekara ɗaya kamar wannan kashin dabba ne watan ban ba shi haƙƙin shi ba da musulunci ya zo bai shaɗanta wannan ba bai shaɗanta wannan wahalar ba da waye daga farko musulunci sai fara cewa ɗaya mai shekara ɗaya والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أكي فارزوا wannan ayat ta fara zuwa sannan daga baya aka shahita da wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara daga baya aka shafi aka mai suwa wata hudu kwana goma daga farko musulunci ya zo da yadda aka yi aka saba ya ce ai shekara daya duk da wahalhalun ba ɗaya ba ne musulunci bai wajabta a zo mata da dabba ba bai wajabta a shige cikin wani ɗan ƙaramin ɗaki ba bai wajabta amma dai shekarar haka musulunci ya fara zuwa da ita daga baya kuma aka shari aka aka zo da wannan wacce aya ta fara zuwa cikin su cikin sotul bakara dukkan su bakara suke wacce ta fara zuwa ta wata hudu da kwana goma yanzu ƴan shaɗani yun ya za su yi su fassara wannan babban na hadisi sai ya ji sai ya zaɓi ga su ayoyi biyu ne duk sun taho ya za a yi a ce su ta kaba inda suke shekara ɗaya ne ko wata hudu bana goma ne duk wanda suka ce sa ka musu ayar ɗaya ya za kai da ita babu yadda za a yi ka zaɓi ɗaya sai ka komo ga hadisi ce ma nan ta hannun ayatin a wurin siya ya eh, to ana tsan nasu amma wacce ta wawa wani kwacin nasu <laughs> ne da zai wacce wa wani dole dole ka koma ga hadisi ƙala kuma yi mutu ne zainab kuma yi yake nufin bai zainab na ce mata zainab bin ki salma na ce mata wa ma kalmi bil ba a rake alala a tilhauli nufi da tana yin jifa da kashin dabbobi bayan shekara ɗaya halar zainab ta na tilmar a cikin za ta fiye an mace ta kasance idan mijin ta yi rasu lokacin jahiliya da halar sai ta shiga wani ɗan karamin ɗaki wala bisa sharrafi ya biya sai ta sa mafi munin tufafinta walam tamassa ban wala shay'an ba ta sa turare ba ta sa komai hatta ta murra biha sana har shekara ɗaya ta cika sun matukta bi dabbatin sai a zo mata da wata dabba shimarin au shatin au ɗere ko jaki ko akuya ko tsuntsu fataftabu bihi sai ta yi ƙarfi ta sa wajen da wajen gaba gareta ta falamma faƙallama taftabu bi illa mata da tattaɓe ya sa wani abu wannan wurin saboda ƙwari face ya mutu sun ba fatuqa ba'ratan fatar biha sunan ta fito sai a ba ta kashin dabbobi sai ta jifa da shi thumma tuwajibu ba'du sannan bayan haka sai ta koma ma yadda take lamuranta ma sha a cikin ibin au gairihi abin da ta ga dama na turare ko wani wani turare ta sata haka aka lokacin jahiliya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mata cewa wata hudu da kwana goma ɗaya ne kun gane ko yanzu wata mata ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya da mata ta mijinta ya rasu a idon ta ka ciwo ta sa kwalli ta nabe ciya ta tambaya ne biyu ciya tambaya ne uku ciya ta ce wata hudu kwana goma ɗaya ne fa aka ce ta tsaya tsaye kuma lokacin jahiliya shekara ɗaya take tsaya kuma cikin wannan yanayi mai tsanani ta shiga ɗaki wanda yake wani daki matsacce da sa mafi munin tufafinta ta tsaya babu turare babu wanka babu har shekara ɗaya sai shekara ɗaya ta yi ta wannan abin da suka saba yi sannan ta take don an ce da yake da tsaya wata hudu kwana goma mai fatawa yana diban maslaha wani mutum yana buƙatar ya gaya maka yadda za ce mai a ne yadda za ce mai a da kyar mutum ya zo neman fatawa in ba yana da hankali ba yana finci na finci addini face sai ya yi yadda za ka ce mai halatta in halatta ke so a ce ko yadda za ka ce mai haram ne in haram ne ke so a ce mai don haka idon ta ta ciyo ta sa kwalli a daga cewa ah, kattasa wata annabi ta ya faɗi tana so ta yi dubaru ne ta fara kawarta ta fara tafiya ai ka da ya wuce mun karanta wadda ta ce eh, in ta gona a annabi ta gona wata ya fahimci cewa akwai gaskiya ga lamarinta da abin ke bukata za ka ce mutum ya yi taka tsantsan mutane masu neman fitawa kowa yana so a gaya mai abin da yake so ya biya ne kuma wannan ya fi yawa da gefen mata kuma ya fi yawa a mace da mijinta a mace da kishiyarta a mace da wani da ta kawo fatawa kamar kara da ka ta kawo fatawa kamar kara yadda za gaya mata sai kai saurin rubuta ka ce eh ke daga sabai kyauta ba haramun ya ya halatta sai ka rubuta sosai amma in mutum ya faɗi sai ka tsaya sai ka saurara sai ka fahimta sai ka ba shi fatawa yadda matsalar take bayan da shi ya baka da emotions da sadda hankali da kuka da nuna damuwa da nuna an ci amana matar ta ce maka miji na ke cin amana ta yi a wajen da hukunci ne babu ci amana da wani suwa na na yi miki miki bai miki a wata amana da wani suwa a goshen ya kai wadda wadda wadda bakin fahimta fahimta ta hudu abin da ta hudu ta hudu babu wani abu da ta mutum amana babu wani abu da ta buhar suwa amma yi kin faɗi wannan abin nisa ya yi shi a gane ya ci amana nisa ya yi shi a gane wahar suwa ne misa ya yi a ce ai wani ana yin haka ba shi ake ce ba amana ba ba shi ake ce ba wasu ba ce za ka sai mutum ya kasance yana da irin fahimta da basira da an kawo mai fatawa ya gane menene yanayi za ka annabi sai ya gane wannan kawai tana so ta yi kawa ne ta sai ce a kake amma waccan da take so ta fita gonarsa ya fahimci gaskiyar lamari ke ce fita gonarki ki ki ki ki jibin da zinonki ka kabo da zinonki ayi mu karanta قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هميد بن نافع قال سمعت زينب, زينب بنت أم سلمة فقالت توفي حميم لأم حبيبة فدأت بسفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر an tuhidda fawqa salatin illa ala zawjin an tuhidda ni ban ga wani hadisi ne ko musanna da wafu na'am qala wa hadathana muhammad ibn al-musanna qala hadathana muhammad ibn ja'far qala hadathana shu'ba an humayd ibn nafi' قالت توفي حميم لأم حبيبة بابا تحدث عن أم لا اللي تحدث عن أم سلمة هكذا وأم حبيبة هكذا هكذا يجب أن امرأة أوكي تجيب بس أنا سميت ما بنت أم سلمة نعم آه، توفي حميم لأم حبيبة فدعت بسفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذبوه في الكهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إهداكن تكون في شر بيتها في أخلاتها أو في شر أخلاتها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرة فإذا مر كلب رمت bi ba'aratin fa kharajat tana jefa wani ne in kare ya zo wucewa sai ta dauki wannan kashin sai ta sai ta jefa tufafin ta قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكهل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نهو حديث محمد بن جعفر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إهداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر قال وحدثنا عمرو الناكد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال أتى أم حبيبة نعي نعي نعي أبي سفيان دأت, دأت اليوم الثالث بسفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ganiyatan كنت عن هذا ganiyatan قال وحدثنا يحيى بن يحيى الليث بن سعد النافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها كنا فهمت وانا كنا بقاتل مفسرة شنو مكي بيان لفسرة نعم قال وحدثناه الشيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار النافع بإسناد حديث الليل مثل روايته قال وحدثناه أبو بستان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد وإنها تهد عليه أربعة أشهر وعشرة كم يا دا بنشن أم حبيبة دا بنت جهش جا أم سلمى سنن دا حفصة من أنا عائشة أيوه. بسم الله قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da wasu malamai suka ce na annabi sassan da ya auri mata da yawa don su ka ɗauki irin waɗannan hukunce-hukunce za ka yana da mata da yawa domin su gan shi matan ba budare ba ne matan wasu ma sun fita ba su ma shawar maza wasu ba a shawar su amma ya auro su da yawa saboda hikimomi daban-daban daban-daban ba wannan hikima tsaye ba wannan ɗaya ce daga cikin hikimomi cewa yana buƙatar mata da yawa su gare shi su ji abin da yake koyarwa domin su je wasu hukunci hukunci su ɗaya ka iya fitar da su sai ka tsanci an fitar da su da yawa وحدثنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناجد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن قروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها قال وحدثنا جوان حديث جيد أبو سلمة أبو الله بن أباس أبو هريرة سنة التوراة وأكا أيكا وأكا أيكا أم سلمة sira ko wasu waɗanda sai mata annabi sallallahu suke iya walwale su wato wasu wasu fatawoyi suna tattaunawa a koma muna na Aisha suna tattaunawa a koma muna na Hafsa suna tattaunawa a koma muna na Ummu Salama to da mai to da abuwa da suka shahi aure da suka shahi tsarki da suka shahi saduwa ta aure da suka shahi wasu abubuwa waɗanda na waje ba dole bane ya kasance ya gansu ko ya ji su ko ya yi mu'ayashar su amma su da yake kullun cikin su suke da su aika musu duk abin da suka faɗi kuma ya kasance sahabbai sun dawo sun bi fata wasu akan haka قال وحدثنا قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عتية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عسل ولا تبتهل ولا تمص طيبا إلا إذا ظهرت نبذتك من حسن أو أغفار إمام مسلم وحدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث cewa mace ba za ta yi ta kaba ba ga wani mutum da ya wuce kwana uku yin ta kaba ta wuce kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinta ne arba'ata ashirin wa ashira. lokacin za ta yi wata hudu kwana goma wala talbasu sauban masbugan ba ta sa tufafi masu yini watan ba sa tufafin da yake na kawani illa sauba asbin sai dai tufafi na asibi wani tufafi na ka zo da shi daga yaman yanzu sai ka ce kamar irin eh, sai dai dalki sai dai abin da bai da a tamfar da ba ta da kawa ba ta jan hankali sai dai tufafin da ba su jan ba su da kawa ba su jan hankali wanda da an ga mutum ciki an san a al'adance ba kwalliya ce da kawa ba wala tastahilu ba ta sa kwalli wala tamassu iban ba ta sa turare illa idza qahurat sai in tayi tsarkin haila lokacin da haila take zo tana cikin cika bayan ta sarki to wannan tana sa ah, nubzatan min tuddin aw azfa tana sa kan karami na turare na wanda yake dan karami ne na nau'in turare ne a kus nau'in turare ne a azfa da sa shi inda ta yi tsarki domin kada warin ya yi yawa kaga bambanci lokacin musulunci lokacin jahiliya kenan ko lokacin jahiliya har ta iya sa dabba wajen wurin bayan ta gama shekara ɗaya ta mutu sana'a cewa lallai ta ta gaba kwarai amma yanzu an halasta mata idan ta yi tsarki daga haida tana iya samun ɗan turare ɗan kaɗan wanda a wurin ta yi tsarki domin kada warin kada warin ya yi yawa قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أخرى قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نبتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في ظهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيدها في نبذة من قصد أو وأذفار سيصابي التوبة كتاب الآن قال قلنا تهديد كبيرة ورد قلنا تهديد كبيرة قلنا تهديد أدفنا قال حدثنا عبد الله بن نمير حافظ وحدثنا نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمرو الناكد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى inda adana tsohuriha nubzatan min kudin wa azufari su anan za mu za ku tafi da mutu daidai allah ya mamu lara kuma da zuwa shi da shi suna kwacin bayan da mutu cikin insha Allah akwai shi mata akwai tambayoyi na cikin kawai ban gane ya shiga cikin cikin eh ba shi ba kidan da ran da ya ah, kwana uku a yi ana jimani haka ne amma a taru ana cin abinci ana buki ba wani shi ne ba sai a ta koko manya-manyan bisunansu eh, ke mumin na bisunansu na sai a sai ya kasance ana ta abinci daga cikin gida abinda mamaci ya bari ana ta dafawa ana samun mutane waje wani baya halatta amma mutum ya tsaya jimami ba ne ya su kwana uku bai fita aiki ba yana jimami ba ne ya su kwana uku bai fita shago ne buɗa ba baba ne yara su kwana uku kila yana gida wani ya zo ya mai an ta gaisuwa ba ka zama kasashen zuciya baban ka yana sai suka ce ka fara kace ake yana ɗan da talatin ka ce ɗari da hamsin ya ce ce ya iya da gare ka rayuwa ya ce kafin wani ma eh, wata sayan shi ko bari ta yi a ban da bari bari sai ya kai halitta in ya kai halitta ya hito a matsayin mutum amma in ba haka ba ba sannan daga baya abin na yi addu'a daga baya baya sosai ya taho a zauna a yi addu'a uku a yi addu'a bakwai a yi addu'a arba'in duk da asali kuma saba da suna ne ba daidai ba ne Thank you.

ko aka kawo abinci don za ka ka shiga gida ka ci abinci ka kai, amma ba a mai da wajen makoki wajen zama cin abinci da kan wakalla idan ya danganta idan suna ciwon magani ne ana kuma in suna ciwon magani ne ana sawa idan tana da bukatar fita za ta fita idan tana da buƙatar mun ta satin da yanci eh so amma dai kawai ta yi amfani da wannan ya kasance ta ci gaba da kwalliyarta da sauransu amma tana bukatar wani kwalli na rashin lafiyar ido wani magani na rashin lafiyar ido ana sawa amma akan makalla ya kasance da sabawa da sa kullum rashin sa shi ne ya sa ta ji wannan ba ah, ta yi haƙuri ba za ta ci gaba da sawa nan ba za ta ci gaba بسم الله eh bai ji bai daga ya ya sallah Thank hmm. you. da wani a yana kuskure sosai sosai shekara goma sha hudu da suka wuce muna karatu a kamun wani bawa Allah ya rasu ya zo karatu yana zuwa karatu ya fi karatu da karatu sun fi ka girma sun fi ka babban rawani suna da aska biyu ga rigar su idan manya-manya ko da yaushe komi ta kuwa kai za a sami ya taho komi ka za amma duk da shi a wadda ni da ni dawo abin da nake ne kawai ni je ga facebook ne rubuta cewa ba ka ake karanta addu'a idan an samu mutane ba ka ka karshe ba ka ake karanta addu'a idan an samu mutane ba ka ake kaza ba ga abin da ake karantawa yakan yi misali wasu ne kana biyan ba a ba a yi da zama ba su da aiki a wata suwa zai kyau zai kyau zai kyau ka mutu wanda ya yi ko da ka yi ko da da wani ma kuma ya fushi bakin rani dan uwa shi ya fi cancanta to amma dai a aji masu faɗakarwa da waye zai yi kyau wannan shahara ce mai kyau shawara ce mai kyau bismillah wa alaikum assalam da su ka bude baki hmm. wa alaikum assalam sai ka bude baki ba na ji Yanzu ba? lokacin da ta ya da kafin ba ke in ta ta ta na kuma ta da dawo da ta wannan lokacin ba ya a jini da yanke ba ya yanke a to na bayan na na na ijtihada bi hannun na aiki bi hannun lokaci ya yi ke jirci ba a jin abin da aka yi tambaya to mun gama saura nawa saura mutum nawa ya daga hannu ba su sati mai zuwa lokaci ya yi na bismillah ya kai jiriyar kasar normal ko ba komai ba haka ɗai kana iya kaiwa ba dole in kana shi yadda aka yi maka rasuwa kana son a yi maka a kai eh, eh, rinjin sambo a yi ana ɗaukar kayan musamman